اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wabarakatu yau muna tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo ashirin da daya ga watan huɗu dubu biyu da ashirin da daya za mu tashi a cikin suratul baƙara, za mu tashi dai aya ta dari da hamsin da uku zuwa dari da hamsin da bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعوة بي وألا ذات مسلمتا kin zo za ki musulunta kin zo za ki musulunta ke ce kike sha'awar musulunci ko wani ya takura ki ya miki dole a wanda ya miki dole ko ke kika yadda ke kika yadda ko to bari ya miki abin da ake musulunta da shi in kin yadda kin musulunta ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan amin sun ce daga yau kin yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda kin amince kin yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin amince wani addini kike yi a da kirista kike yi da to yanzu kin zama musulma kenan ya sunan ki yake sadiwa Your name is Sadia. Do you want to change your name? Okay. Your name before. Your name before. Joy. Okay, you now change it to Sadia. Halima to Sadia. You are now Muslima Halima to Sadia. You are welcome. Congratulations. ‘yan uwanmu waɗanda suke aiwatar da kula da mata masu musulunta ga ‘yan nan sadiya sai a ji a koya mata addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da ita a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala na'am karanto alaramma. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون a wannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su daga aya ta ɗari da da uku zuwa aya ta ɗari da hamsin da bakwai a cikin suratul baƙara waɗannan ayoyi suna magana ne akan wasu mahimman saƙonni da suka shafi rayuwar musulmi ta ɗaiɗaiku da kuma rayuwar musulmi ta gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ya mun amantun billahi rabban wa bil islami dinar wa bi muhammadin nabiyan ista'inu ku nemi taimako da sabari da yin haƙuri wassala da kuma yin sallah a kan lokaci farilla da nafila inna allaha lalle haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ma'asabirin yana tare da masu haƙuri yana taimakonsu yana ba su agaji yana ba su kariya yana shiga lamarinsu wala Kulu, kada ku faɗa liman yuqtalu fi sabilillah ga waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah amwatun kada ku ce waɗannan ai matattu ne duk da gashi a zahiri ransu ya fita daga jikinsu to amma kuma a wajen Allah ba matattu bane bal a haya'un. Allah yace, ce bari wannan magana surayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku san wace irin rayuwa suke yi ba sai Allah ya gaya muku wala kun bi shay'in min al Allah ta'ala ya ce na rantse sai na gwada ku sai na jarabce ku bi shay'in da wani abu min al na tsoro sai kun samu kanku a cikin halin tsoro ko tsoro na ɗaiɗaiku ko kuma tsoro gama gari wal ko kuma halin yunwa yunwa ta ɗaiɗaiku ko yunwa gama gari wa ƙasin minal amuwali da kuma tawayar dukiya ko ta ɗaiɗaiku ko ta gama gari wal amfusi da kuma ƙarewar rayuka ko ta wayar rayuka ko ai ta mace-mace ko ta ɗaiɗaiku ko kuma ta gama gari samarat da kuma annoba ta fari wacce za ta shafi 'ya'yan itace a wayi gari ko dai ba a samu abin noman ba ko ba a yi ruwa ba ko ana cikin rigima da tashin hankali abin ma ba zai taɓu ba wa bashir sabirin ka yi bishara ga masu haƙuri allazina su ne waɗanda iza asabatuhum musibatun idan musifa ta same su ko ta faɗa musu ko ta afka musu ba sa cewa komai ƙalu sai su ce inna lillahi mu mallakar Allah ne wa inna kuma mu ilaihi raji'una masu komawa ne zuwa ga Allah inna lillahi ba mu daga Allah ba mu mallakar Allah ne Allahu huna lil inna da ce minan Allah aka ce inna lillahi ai inna mulkun lillahi mu mallaka ce ta Allah Allah shi ya halice mu shi ya mallake mu shi yake gudanar da mu wannan shine ma'anar rububiyya al-mulku wal khalqu wat tadbir Allah shi ya halice mu Allah shi ya mallake mu Allah shi yake gudanar da mu don haka duk abin da ya faru mai daɗi da mara daɗi mun karɓa mun yadda mun gamsu mun amince daga Allah ne wa inna kuma mu dinnan mun amince ilaihi zuwa ga Allah kaɗai raji'una za mu koma bayan mu. ula'ika waɗanda suka yi wannan al'amari ko suka faɗi wannan magana tare da ƙudirewa alaihim salawatun salati mai yawa daga Allah ya tabbata alaihim a kansu wa rahmatun da kuma jin ƙai daga Allah wa ula'ika waɗannan humul muhtaduna su ne shiryayyu waɗannan ayoyi da muka karanta Allah ta'ala yana ambata mana cewa mu nemi taimako da yin haƙuri da kuma tsayar da sallah wato ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ku dinga yin haƙuri ku dinga juriya kuma ku dinga kula da sallah haƙuri akan duk wani abu mara daɗi mun ce haƙuri malamai sun dunkule shi sun lailaye shi a cikin abubuwa guda uku suka ce asabaru ala ta'a wato ayi haƙuri wajen biyayya wannan biyayya da Allah ya ce mu yi to fa ba za ta ciyu ba sai da haƙuri wasabaru anil ma'asiyati da kuma haƙuri ga barin saɓo, haƙuri da nisantan saɓo, abubuwan da Allah ya hana din nan sai an yi haƙuri za a iya barin su wasabaru alal aqdaril mu'lima da kuma haƙuri da juriya akan abubuwa da suke shafar mu waɗanda ba sa mana daɗi ko ba sa faranta mana rai ko kuma kaddara ce mai raɗaɗi da take faruwa a kanmu yau da gobe waɗanda Allah ya kaddara zai same mu to wannan rayuwar dama ba gidan jin daɗi ba ce duniya jin daɗin duniya in ma an ji ɗan kaɗan ne ƙulmata'ud duniya ƙalilu. ka ce jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne ba shi da yawa saboda haka tattarawa za a tafi lahira duniya gida ce ta jarrabawa gida ne na bala'i gida ne na jarabawa wanda ya ci jarabawa ya wuce kuma Allah ba zai bakka ba sai ya jarabce ka sai ya gwada ka sai ya gwada imaninka sai ya gwada maganganunka sai ya gwada abin da kake faɗa ka waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya lissafa cewa as-sabr sala hakuri wasu fassara hakuri da yin azumi cewa yin azumi ma za a iya neman taimako ta hanyar yin azumi in abu ya dame ka kai ta azumi sai kuma ka tada sallah idan abu ya cushe abu ya rikice a tashi a ai sallah in ba ruwa sallah ake ana kiranta sallar roƙon ruwa idan ana cikin halin fari sai ai sallar roƙon ruwa idan kuma rana ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi nan ma sai a nemi taimakon Allah ta hanyar zuwa ai sallah haka idan juma'a ta zo nan ma zuwa ake ai sallah idan idi ya zo zuwa ake ai sallah sannan kuma akwai salatul haja akwai salatul istikhara akwai salatul tasbihi akwai salatul taubati in mutum yayi laifi yayi sabo yana son Allah ya ce masa bayan yayi nadama ya yi istighfari sai tashi ya salla raka'a biyu yace rabbi inni zalamtu nafsi zulman kasiran. wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Allah zai yafe masa in yayi wannan sanan ga salatul istikhara wanda zai aure ko zai kasuwanci ko zai sana'a ko zai shiga takara zai yi wani abu da yake son Allah ya bashi zabi sai tashi ya salla raka'a biyu ya karanta Allahumma inni Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi ka roki Allah da wannan cewa Allah in ka san wannan lamari da nake roƙonka na aure ko na shiga siyasa ko na shiga takara ko na kasuwanci ko na canza sana'a ko na canza gari ko na canza kos ko na canza unguwa ko kuma wani zaɓi da nake so Allah ka bani ka san wannan zai zama min alheri a duniya ta da lahirata faqadurhuli wa yassirhu li thumma barik li ka kaddara min shi ka sauƙaƙa min shi sannan ka sa min albarka ce. wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun fi dini wa ma'ashi fasrifni anhu wa sarifhu anni wa qadir li al-khair haythu kana bihi Allah in ka san wannan lamari da nake tunkara zai zame min sharri a addini na da rayuwata to Allah ka juyar da abin ya rabu da ni ni ma ka raba ni da shi sannan kuma ka kaddara min alheri duk inda yake sannan ka sa min yarda da alheri. kun ga wannan duk neman taimakon Allah ne a lokacin da kai sallah kake neman wato taimakon Allah da agajinsa ga salloli na na farilla da muke yi yau da gobe ga salloli na na nafilfili malam ibnu qayyim yace idan mutum ya dawwama a cikin kula da sallolin farilla raka'o'in nan goma sha bakwai azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu sanaikin yake rawatib guda goma sha biyun nan hudu kafin azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin sallar asuba raka'atul fajri ko ko mutum ya dinga yi ko ya zaba daga ketowa alfijir kai raka'a biyu wanda ita ake budewa da ita ka bude rayuwarka da sallah wanda ya bude rayuwarsa da sallah kuma ya rufe ta da sallah ka bude ta da wato rakatul fajri ka rufe ta da shafi'i da wutri rayuwarka ka bude ta da rakatul fajri ka rufe ta da shafi'i da wutiri don ka bude da wato rakatul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha arzikin da ke cikin yin wannan sallah raka'a biyu yafi duniyan nan gaba ɗaya kaf da duk abin da ke cikin duniyan nan gaba ɗaya sannan na biyu bayan ka zauna ka yi zikiri ka yi addu'a in rana ta fito sai kai salatin ishraq raka biyu da ake yi kafin sallar duha idan duha ya zo kana da hanyoyi guda hudu wajen yin sallar duha za ka iya yin raka'a biyu za ka iya yin raka'a hudu za ka iya yin raka'a shida ya zo ma annabi ya taɓa yin takwas a lokacin duha ya zo ma ya taɓa yin raka'a goma sha biyu a lokacin duha duk da malamai sun ce wannan raka'a goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya a lokacin duha ramuwa ce ta sallar dare da yake yi goma sha ɗaya a ranar bai samu daman yi ba shine ya yi ta da rana wannan raka'a takwas kuma ya yi ta ne a lokacin fatahu makka da aka sai aka ɗauka tun da lokacin hantsi ya yi ta ko salatun fatahi ce ko kuma salatun duha ce sannan kuma hadisi ya tabbata a yi biyu ya tabbata ai hudu ya tabbata ai shida daga nan sai lokacin azahar in yayi mutum yana da hanyoyin hada nafila da azahar guda uku ko kai hudu kafin azahar hudu bayan azahar azahar hudu raka'a goma sha biyu kenan za ka yi lokacin azahar hudu kafinta hudu bayanta ga ta hudu in an hada goma sha biyu ko kuma kai hudu kafin azahar biyu bayan azahar in an hada da azahar ya zama nawa ya zama goma ko kai bi kafin azahar bi bayan azahar in an hada da azahar ya zama nawa ya zama takwas to wanda zaka iya dawwama akai sai ka dauka a ciki kowanne ya halatta hudu hudu ko hudu biyu ko kuma biyu biyu kafin azahar da bayanta sannan la'asar ruwaya bata zo ingantacciya da yawa cewa ana yin wata nafila ta musamman kafin ai sallar la'asar ba sai wani hadisi da wasu malamai suka inganta shi wasu suka raunata shi wanda yace rahimallahu man salla arba'an qabla al-asr Allah ya ji kan wanda yake raka'a hudu kafin ya la'asar wani hadisi wasu malamai sun tabbatar da ingancinsa cewa kai raka'a hudu kafin kai sallar la'asar bayan la'asar ko babu wata nafila tabbatacciya sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a biyun da yake yi bayan azhar wata ran ana gama sallah azhar sai yayi baki masu koyan addini to ya shagala da koya musu addini har la'asar ta yi bai yi wannan nafila ba bayan la'asar sai yayi ta To kuma da yayi ta sai ya ci gaba da yin ta za ku wasu malamai suke ga bayan la'asar kafin rana ta fara yin jajajaja ko ta ɗauko faɗuwa ba a yin nafila halayen da ba a nafila guda shida ne kakkai nafila a lokacin daidai bayan la'asar da daidai bayan asuba da daidai lokacin da rana za ta fito da daidai lokacin da rana za ta faɗi da lokacin da rana ta zo tsakiya daidai wa daida da kuma bayan mutum ya yi raka'atul fajari kafin a yi sallah asuba ba za ka tashi kai ta yin nafila a wannan lokacin ba raka'atul fajari kaɗai ta isa shi yasa ma in baka yi ta a gida ba in ka zo masallaci sai ka haɗa ta aniya ita ce raka'atul fajari ita ce kuma tahiyatul masjidi in kwa ka riga ka yi raka'atul fajr a gida in ka zo masallaci sai kai tahiyatul masjidi iko tahiyatul masjidi ana yin ta ne domin dalilin shiga masallaci shi yasa ba ta da lokaci kowane lokaci ka shiga masallaci kana iya yin ta to daga nan sai magariba kafin magariba babu wata nafila sananniya amma hadisi ya zo sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sai ce liman sha'a ga wanda ya so yake sanya wannan nafila bayan rana ta faɗi kafin a yi sallar magariba an kira sallar magariba za a iya yin nafilfili a wannan lokaci bayan magariba kuma ya zo a yi raka'a biyu ya zo ma mutum ya yi ta nafila tun daga sallar magariba har isha kai ta yin nafila sannan ya zo kafin a isha a yi raka'a biyu bayan isha ma a yi raka'a biyu daga nan sai ƙiyamun laili ko tahajjudi wanda mafi tsawon saraka'a goma sha ɗaya mafi ƙarancin saraka'a ɗaya za ka iya yin tsayuwar dare da raka'a uku za ka iya yin tsayuwar dare da raka'a biyar za ka iya tsayuwar dare da raka'a bakwai za ka iya tsayuwar dare da raka'a tara za ka iya yi da raka'a goma sha ɗaya za ma ka iya yi da ɗaya amma fa ɗayan ba wai kaji an ce ɗaya ka ce ka amma da daɗi masu yin ɗayan rabin ƙwar'ani suke karanta a cikin ɗayan makalla. idan ya tsaya ya kabbara sai ya yi izu talatin ne yake ruku na'am <laughs> kaka ce to ai wannan shi wani irin mai kasalar tsiya ne yake yin ɗaya da daddare tunda an ce wukiri wa shafa'i walwatar. in ya raka a biyu da sauri sai tashi kwaya ɗaya zungure riya sai an kusa kiran asalatu salatu yake sallama su daren ba su ɗauke shi da wasa ba to wani kuma zai iya yin dogaye za ka iya yin gajeru amma za ka yi dogaye sai ka rage adadin raka'o'in in za ka yi gajeru kuma sai ka ƙara yawan raka'o'in salatun laili masna masna wannan duka ana yi ne domin ƙarin kusanci ga Allah babu abin da yake kai mutum ga Allah bayan tauhidi wanda ya kai sallah ta ita sallah ma tauhidi ce domin in za a kira sallah da tauhidi ake kiran sallah in za a tada iqama da tauhidi ake tada ikama in za a shiga sallah da tauhidul asma'i was sifati ake shiga Allahu akbar in za a fita sallah da tauhidul asma'i was sifati ake fita assalamu ismu min asma'illahi ta'ala alaikum sana a cikin sallah ne ake yi ne karatun qur'ani ne maganganun cikin sallah a qawal dinta karatun qur'ani tasbihi tahmidi tahiyya salatin annabi na addu'a sannan ka zo a fa'al ɗinta kuma tsayuwa ce da ruku'u da ɗagowa da sujjada da ɗagowa da zaman tahiya ƙarshen mafi girman aikin da ɗan adam yake na bauta tsakaninsa da Allah shine ya sujjada ba wani aiki a duniya da ya kai sujjada in kai sujjada ka zo ƙarshe babu wani aiki a duniya kuma da za a ce wannan abin yana gaban sujjada babu shi saboda sujjada ka zubar da kanka ne gaba ɗaya a gaban Allah hancinka yana ƙasa goshinka yana ƙasa tafukan hannunka suna ƙasa gwiwoyinka suna ƙasa abin da din shi yasa ƙarshen abin da mutum zai yi shine ya sujada, wa sujud wa qatari kai sujjada kawai yi kusa da Allah to kun ga ashe sujjada shi yasa annabi yace in kai sujada ka gaya wa Allah bukatunka a nan gurin ake sauraron bukata Kisa cikin salaf akwai wanda in yayi sujjada baya dagowa sai awa ɗaya, yana cewa Allah magiya Allah ni ne Allah kai ne ni din nan ne rarrauna kai din nan ne mai karfi ni ne mutsiyacin nan kai ne mai arzikin nan ni ne mai bukatan nan kai ne mai zan bukatan nan ni ne mara kirkin nan kai ne mai kirkin nan Allah ka saba Allah ka saba dama kana bayawa kai ne hakuri ne mu masu laifi ne kai masu gafara ne Allah ka bani yadda ka saba bani Allah ka ban duniya ka ban lahira Allah ka hada mun biyun Allah ka sa in ci ana Allah ka sa in ci a can Allah kana da kirki kana da hakuri kana da kyauta ka ji ni ka ganni ka san ni kuma kana da kirki albarru mai kirki ne kai to kaga sai ka ce wa Allah magiya a duk wata bukatu sai ka faɗa ko da hausa faɗi kan mutum ya ce to ya zan yi wannan da larabci ya gaya maka addu'a sai da larabci sallah ce ake yi da larabci amma wajen daidai addu'a sai ka faɗa ko da wani yare kake ji Allah yana sauraron ka to kun ga wannan shine ma'anan wasta'inu bis sabri was sala ay sallah a kuma yi hakuri. inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri mun ce haƙuri shine Allah ya ƙara nanatawa wala taqulu kada ku faɗa liman yuqtalu fi sabilillah ga wanda aka kashe su a tafarkin Allah wato mutane sun kasu kashi kashi akwai mutanen da suke mutuwa mutuwa ta al'ada ko mutum ya faɗi ya mutu da wani ajali akwai ko mutumin da ake kashe shi a tafarkin Allah menene tafarkin Allah man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya fito filin daga ana fita filin daga ne ta hanya biyar ko ka fita filin daga ka bada dukiyarka ko ka fita filin daga ka bada ranka ko ka fita filin daga ka bada iliminka ko ka fita filin daga ka bada lokacinka ko ka fita filin daga domin ka bayar da wato fasaharka da dabararka da hikimarka duk musulunci yana bukatar waɗannan abubuwan da aka musulunci masu kafa shi mutum uku ne da mai ilimi da mai kuɗi da mai mulki shi mai ilimi ya ta karantarwa shi ko mai kuɗi ya ta karkacewa shi ko mai mulki ya sa doka yanzu za mu yi ta wa'azi amfanin mai mulki mutum ɗayan ƙasa mai mulki mutumin kirki sai ya maka abin da malamai za su shekara goma ba su iya kau da shi ba za mu jama'a giya ba kyau an tsine wa giya an hana shan giya mutane suna ta sha amma da mai mulki ya zo ya ce a wannan jiha tamu mun yi doka shashi na kaza cikin baka ta kaza mai lamba ta kaza mun haramta sha da siyarwa da sarrafawa in kunne ya ji jiki ya tsira ba aya ba hadisi sai ka ga jama'a suna ta gudu mulki malam mulki eh ka same mulki mutum ɗaya sai ya maka duk maganin wannan sai ka ce an hana yanzu lokacin koronan nan duk yawan nan namu aka ce kowa ya shiga gida sai muka shiga da gudu aka ce kasuwar ma kan muje sai muka rufe kasuwar masallacin ma aka ce kan muje sai muka ba masallacin ashe mai mulki in ka samu mutum ɗaya na kirki ya sake ta addu'a Allah ya gyara mana shugabanni abinda malamai za su ta wa'azi a daina a daina a daina sai a ki masu kuɗi su ta ba da kuɗi a daina a ki amma yamma mulki da ya sha kunu ya zo gindin su fika ya rike da wata ya takardarsa a hannu am daga yau ranar kaza ga watan kaza mun yi doka mai shashi na kaza cikin baka ta kaza lamba ta kaza mun hana kada a sake sai an jiman ku ike da an dina saboda haka shi yasa a fi sabilillah ya hada duk waɗannan abubuwa da za a taimaki addini da su da wanda aka kashe shi ko da matarka kake tsarewa aka kashe ka shi ma shigo cikin fi sabilillah man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid man qutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wani ya zo ya ce ya rasulallah mutum ne ya zo zai ƙwace min kuɗi na ya ce kakka ba shi idan yaƙe ni ya ce kai ma ka yaƙe shi in ya kashe ni ya ce ka yi shahada in na kashe shi fa ya ce ka kashe banza ko da haka ya kamata bayan addu'a da muke yi Allah ya tsare mana ta'addanci to ya kamata kowane musulmi kuma ya zama ya zauna cikin shiri a zauna cikin shiri kuma a yi addu'a a hada da addu'a zauna cikin shiri a ko baya wa jami'an tsaro haɗin kai wajen bankaɗo waɗanda suke son su kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya to Allah ya kada ku ce waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah sun mutu bal a haya'un waɗannan rayayyu ne walakin la tashkurun akwai kissa da ta faru a wani hadisi na Abdullahi wato mahaifin Jabir dan Abdullah mahaifinsa shine ake kira da shi da abdullahi bin amr da kuma amr bin jamuh al-ansari dattijai ne sun yi shekaru da yawa da yakin uhud ya zo sai aka ce duk tsoho da yaro da mara lafiya da gurgu da makaho laysa alal a'ma harajin wala alal a'raj harajin wala alal mar duk aka ce su zaman su a gida su sai suka ce ya rasulullah mu dai tsofaffi ne in mun fita mun yi laifi aka ce a sauki aka yi muku suka ce to za mu didda haka suka fita yaki da aka yi karon farko aka yi karo na biyu duk sai aka kashe su da shi amur bin jamu da shi abdullahi baban jabir dan abdullah to da aka sai jabir ya zo ya kalli babansa ya tagumi ya ga gawarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jabir in gaya maka irin abin da Allah ya faɗa wa mahaifinka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da mahaifinka bayan wafatinsa gaba da gaba ya ce ya kai bawa na ka yi gurin abin da kake so in baka sai ce ya Allah ina so a mai da ni duniya domin na ba wa ‘yan uwana labarin karamci da kai min sannan a sake kashe ni in dawo lahira saboda kai sai Allah ta'ala ya ce a'a ai ba a komawa duniya idan an zo lahira shine Allah ya ce wala ta tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi muwata bal a haya'un inda rabbihim yurzakuna Allah ya ce kada ku ɗauki. waɗanda aka kashe su a tafarkin Allah sun mutu a'a su mutuwarsu wata iri ce fitar rai ne kawai amma ran an sa shi a cikin wani tsuntsu su kuma tsuntsayen an musu wata sheƙa ita kuma shekar ta gwalce a cikin aljanna aka sa su suna zuwa suna cin ƴaƴan aljanna har alƙiyama ta tashi abinda aka waɗanda suka yi shahada ke na tafarkin Allah Allah kuma shi ya san waye ma ya shahadar wa ma ya bai yi ba kaiwa wanda ake ta cewa ya yi shahadan ba shahadan ne ba wani kuma da ake ta cewa bai shahada ba a wajen Allah yi shahada to Allah subhanahu wataala ka katsuran mu muna kana masu yarda da mu ka katsuran mu a tafarkin ka madaidaici wala nabluwannakum bi shay'in sai Allah ya lissafo abu biyar duk wanda ya rayu a zamanin corona da an faɗi abu biyar din nan ya san lalle Allah ya jarabce mu da duka biyar din nan wala nabluwannakum bi shay'in Allah ce sai na jarabce ku da wani abu min kaushi. shin bamu mun samu kanmu a halin tsoro ba mun samu kanmu a halin tsoro da firgici kowa kana gudunsa yana gudun ka waye mai corona a cikin ku ba sani ba shi ya sa mas kai ka sa mas an bada rata yanzu ku duba tun Allah yake cewa a bada rata tsakanin namiji da mace mata su sa niqabi su rufe fuskar su na'am tun musulunci ya koyar da wannan amma duk aka a daina cakuɗa a daina gauraya tsakanin maza da mata sai gashi namiji da namijin ma ba a gauraya mace da macen ma ba a gauraya man namiji da macen an daina gauraya kowa ya zo sai ba rata tsakanin mita nawa ake cewa mita uku ne ko hudu uku ko nawa ne tsawon mita uku faɗin hannu sau nawa ta gani sannan kuma ka rufe hancinka da bakinka malamai suka ta zama fatoyi wanda ya mutu a corona ya za a yi da gawarsa ya ake wanke gawar corona ya ake mata jana'iza ya ake zaman ta'aziyya a ina za a yi ta'aziyya wani irin zurfin rami za a yi suwa ya kamata su je binnewar aka yi ta waɗannan fatoyi shin za a iya ƙona gawar corona in ana jin tsoron za ta iya yaɗa cuta fatoyi sai da muka kirga sun kai wajen arba'in da wani abu sababbi waɗanda aka yi sakamakon ɓarkewar kwalara da wannan covid-19 sannan duniya ta tsaya cik da mutumin banza da mutumin kirki komai ya tsaya da sha'in min alkhawfi tsoron kai ka samun ko ni in sama ko mu saba juna min alkhawf kun ga wannan babban misali ne na halin da duniya ta shiga ciki khauf din nan da Allah ya ce to mu mun ga khaufin nan eh an tsorata sosai an firgita komai ya tsaya liman da ladan ba a gaisawa miji da mata ma wani gudu aka daina yin kiss tsakanin miji da mata katifan ma raba ta aka da gadon katifa bala'i kai ta ce alkiyama ce ta tashi fa kan titi it ba kowa kasuwa an rufe ta ruf minin tisharin wa ba, ko yana tsoron kai ya ɗauka, ko ya saka ko a saka masa wal aka shiga yunwa hadda tallafin corona eh an shiga yunwa ko tunda ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba zuwa kiwo ba zuwa aiki me kamata yunwa dama yunwa takan zo ta fuska uku ne ko ga abincin ga kudin amma kai ba ka iya ci ba saboda ba ka da lafiya ana ungo ko da ludai dai na mm, mm, mm, ga abincin ga kudin amma sai Allah ya sa maka ciwon da ba za ka ci abincin ba ko kuma ga kudin a hannunka amma ba abin siyarwar ko ga abin siyarwar babu kudin duk wannan yunwa ce akwai lokacin da da kuɗinka kana neman abinci amma babu ju akwai lokacin kuma da ga abincin baka da kuɗin siye ju akwai lokacin da ga kuɗin ga abin siyan amma kai kuma kana halin da ba za ka iya ci ba ju Allah na uzurka min alju fa bisa jazi'u annabi yace Allah ina neman ka tsare ne daga yunwa mummuna abokin kwanciya ne a ce ka kwanta kana jin yunwa walju sai me wa naƙasin min al-amwal sai aka samu tawayar kuɗi kuɗi da aka saba kashe su da neman su wasu da yawa sakamakon wannan a wato lockdown da aka yi tattalin arzikinsu ya karye dukiyarsu ta tawaya muƙabil kuma wasu sai da aka shiga bala'in su yi kuɗi masa'ibu ƙaumin, inda qaumin fawaidu bizat qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaidu wani sai da aka shiga kuma yake samun kuɗi su suke yo order mask su suke ka allura kaza su suke kawo kaza dan haka su wannan covid-19 arziki ta ƙara musu amma 'yan kaɗan ne al'umma ku ta shiga bala'i na rashin kuɗi da yawa aure ya mutu da yawa makarantu an rufe makarantu an rufe masana'antu wani daga nan ba zai ƙara tashi ba da kun ga wani an samu naƙasin min al'amwal sannan wal na ke jiji ana cewa akalla mutum miliyan biyar suka mutu a faɗin duniya wanda aka sani banda kuma waɗanda suka kamu da ciwon da kuma wasu dalilai da yawa da aka yi ta mutuwa makabartu a wasu guraren sai da suka cika fal ha aka rasa inda za a zuba mutane wannan jaraba ce na ƙasin min al'amwali wal fusi masoya da yawa sun rasu manyan mutane da yawa sun rasu Allah ji kan duk musulmin da ya rasu sakamakon wannan annoba Allah karɓe shi a matsayin shahidi wasamarat mutum da ba a je gona ba ko ba a yi ruwan sama ba ai kaga samarat ba zai samu ba duk ɗan itacen da ake bukata ai ga baki ɗaya ma rayuwar mu ta gini ne akan tsuro da ɗan itace ko dai mu ci dawa masara shinkafa gero acca maiwa wake da sauransu ko kuma a ci su lemo ayaba mangwaro waye waɗannan da abubuwan da Allah yake fito mana da su waɗanda arzikinmu da cinmu da shanmu Allah yake sakawa a ciki dama abu biyu ne ko ka ci nama ko ka ci tsiro to guda biyun duka sai da aka samu jarabawa a kansu to Allah ya ce in wannan yanayi guda biyar ya zo ko ɗaya daga cikin biyar ɗin ko biyu daga cikin biyar ɗin ko uku daga cikin biyar ɗin ko huɗu daga cikin biyar ɗin ko biyar daga cikin biyar ɗin suka faru gaba ɗaya a kanka kai kaɗai za ka iya samun wannan jarabawar sannan akan mu mu duka za mu iya samun wannan jarabawar za ka iya samunta a gidanka ko a kanka Allah ba zai bushe ba yana jarabtan mu kuma jaraba wannan ba za ta kare ba kullum sai an yi mana ita kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nabluwannakum hatta na alamal mujahidina minkum was-sabirina wa akhbarakum Allah ta'ala ya ce sai mun jarabce ku har sai mun gane suwa suke jihadi daga cikin ku kuma suwaye masu haƙuri kuma sai mun jaraba labaran ku wani guri yake cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna zan jarabce ku da alheri da sharri a matsayin jarabawa wani ba a gane turu kala ɗinsa sai ya samu wani ba a gane turu kalansa sai ya rasa yana da arziki ba za ka gane waye ba amma yana talaucewa sai dawo hakikaninsa wani kuma yana talaka ba za a gane shi ba sai ya yi arziki sannan za a gane waye shi wani ba shi da mulki ba za a gane waye ba sai ranar da ya hau kujera mai karfi sannan za ka gane waye hakikaninsa wani ya canza mata ya canza abokai ya canza yan uwa ya canza makota ya canza sai ya canza komai har magana da tafiya sai ya canza to jaraba ce wani ya ci wani ya faɗi in Allah ya baka ilimi bayan da kana jahili to anan Allah ya jarabce ka in Allah ya baka kuɗi kana mutsiyaci ya jarace ka in Allah ya baka mulki baka da mulkin ya jarace ka haka nan kuma in ya tsiyata ka bayan kudin ma ya jarace ka haka in kuma ya sauke ka daga kujerar ko tenuwarka ta kare to nan ma an jarabce ka sai ka gane hakikanin waye naka waye ba naka ba tunda komai na duniya mai karewa ne kuma Allah ba mu ba waɗanda ya fi so a duniya sai da ya jarabce su annabi yusuf alaihi salam an jarabce shi ko ba jarabce shi ba an jarabce shi jarabawa hawa hawa daga ciki jarabar yan uwa yan uwa fa uba daya su goma suka hada kai suka ce sai sun kashe shi ukutulu yusufa ku kashe yusuf in ji yan uwansa fa uba daya 'ya'yan annabi amma suna cewa a kashe dan uwansu na nesa kuma la taqtulu yusufa wasu na kan ku kashe yusuf su suna ku kashe shi an jarabce shi da yan uwa aka jarabce shi da kyau kanta ya zame masa kuma kowace mace ta gani sai ta kai masa danka yace rabbi sijina ahabbu ilayya da unani ilayhi Allah in ka banna a waje wannan kyan da kai min ya zama fitina kowace mata sai ta kai min danka ko ta kai min wafta Allah kai ni kurkuku ya ji min sauki aka shi kurkuku kuma sannan aka jarabce shi da wata mata matar sarki ta rufe kofa ta rufe kofa haita laka qala ma'azallah wannan jaraba ce annabi ayyuba mai arziki ne ga mata ga ‘ya'ya ga kuɗi ga dukiya ga dabbobi ga kayan tsirrai duk sai da suka ƙare dabbobin suka mutu tsirran ya lalace ‘ya'yan suka mutu matan suka gudu sai aka bashi da ita yace anni masani abduru wa anta arhamur rahimin Allah ciwo fa ya kai inda ya kai ka kawo min mafita Allah ya fidda shi annabi zakariya sai da ya kai shekaru sama da tamanin bai taɓa haihuwa ba matarsa ba ba taɓa haihuwa ba aka jarabce shi da rashin ɗa ya tashi ya ta sallah ya ta addu'a ya rusumi wa ya rusumin ali yaqub waj'alhu rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyib la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ta addu'a karshe Allah ya bashi ɗa annabi yunusa kifi ya haɗe shi sai da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan kifin ya zo ya amansa a waje annabi ibrahim ɗansa guda ɗaya alaihi salatu wasalam yana son sa aka ce ya yanka shi inni ara manami anni asbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin aka ce ya yanka shi yace ya kai dana na ga ina yanka ka ya za a yi yace baba yi abin da aka saka an jarabci dan an jarabci uban kuma duk sun ci jarabawa da uban ya ce ba zai yanka ba da shi uban ya faɗi da shi ɗan ya ce ba za a yanka shi ba da ya faɗi sai Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jadid da suka mika wuya su biyun kowa ya ci jarabawa sannan ya kwantar da shi ya sa wuka zai yanka aka ce tsaya da ma gwada ka ake ba so ake a yanka shi ba to rayuwarmu gaba ɗaya jarabawa ce da samu da rashi da rayuwanka ta kai kadai da rayuwanka da matarka jarabawa ce haihuwa yaya jaraba Komai Allah ya bamu ya jarabce ne inna ma amwalukum wa auladukum fitna da ƴaƴanku da dukiyanku duk jarabawa ce to Allah ka bamu ikon cin jarabawa shine Allah ta'ala yace kai bishara ga masu haƙuri sai Allah ya siffanta su da haƙuri sai ce allazina idza asabatuhum musibatun sune waɗanda idan musifa ta same su me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mallakar Allah ne kuma ga Allah za mu koma ranar alkiyama wannan sai ya sauƙaƙa musu raɗaɗin ciwon duk mutumin da ya shiga bala'i ya ɗau wuridin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai ga abin mamaki nana ummu salama tace ban gane wannan hadisin da wannan ayar ba sai bayan da mijina ya rasu ka san mace mijinta ya rasu ita ta zama bazawara ƴaƴanta sun zama marayu ba kowa kuma zai zo kusa da ita ba saboda ƴaƴa da shekaru mutane ba sa son auren mace mai ƴaƴa ba sa son auren mace mai shekaru matar da suka fi son aure uku ce mai kyau da mai kudi da mai kuruciya amma aka ce amma aka ce ga shekaru da ya'ya kowa sai gudu an ce ba a jarabci ba a kama namiji da wani tarko a duniya ba wanda ya kai fuskan mace mafi girman tarkon da aka yi farauta da shi a duniya shine fuskan mace wani mai hikima yake cewa fuskar mace ɗaya daga cikin abubuwa guda tara ne fa da ake so kafin a aure ta amma mutum da ya ga fuskar sai ya rushe takwas ɗin sai ya shiga sai an fara ɗanɗana yi sai ka garu go da gudu fuska ɗaya ce daga cikin abu tara da ake so a kalla a jikin mace kafin a aure ta amma wanda ya ga fuskar sai a ta yi ai kawai ta yi me ka gani fuskar ta me ta yi an kama shi da tarko shi yasa mace za ta iya kashe miliyan ɗaya akan fuskar ta to da ta san nan muke kallo kuma mafi jaraba mace a ce ta rufe fuskarta mafi jaraba namiji a ce kaka kalle ta duka ma'ana muke faduwa mu sai mun kalla su sai sun bude kuma mace duk kudin da ta samu shafacen bogecen tayar da can lunkwasacen har ta je a mata plastic surgery don hancinta da idanta su kara fitowa to wannan jaraba ce shi yasa Allah ta'ala yace waɗanda suka ci jaraba wannan za su samu abu uku ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawatun min rabbihim salatin Allah daukaka ce da daraja zai kara mana kamar da Sheikh Utami ya fassara wa rahama ga rahama sannan wa ulaika humul muhtaduna waɗannan su suka samu su tamfi cewa su shiryayyu ne a wajen Allah wanda ya ɗauke musifa ya jure mata ya mai da al'amari ga Allah ya ci jarabawa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa zalika li ahadin illa mu'min in asabahu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lahu ya Allah muna roƙonka ka bamu iko in ka bamu ka samu yi godiya in ba mu samu ba ka samu cikin masu haƙuri in ka ba da umarni ka samu cikin masu bi in ka yi hani ka samu cikin masu bi in mun yi zunubi Allah ka samu cikin masu nadama da tuba kuma Allah karɓi tubanmu Allah jaraba wannan da kai mana ta corona covid 19 wace ce covid 21 covid 22 covid waye Allah duka janye ta Allah ka janye mana wannan musifa Allah kakka maimaita mana yanayin da muka gani an kulle ma a gida ba masallaci ba umara ba haji ba sallah ba tafsiri Allah kakka maimaita mana irin wannan ba kasuwa ba makaranta ba zuwa ofis ba zirga zirga ba kai komo ba daurin aure ba ba ba ba, ta yawa Allah kakka maimaita mana irin wannan yanayi wanda suka rasu a cikin wannan yanayi kuma Allah ka karbi shahadarsu nan za mu tsaya malam mijinmu yana da wata amma baya kula mijinmu yana da wadata kai ka raba wannan daɗin da wata hausa ta kace ta 'yan gombe malam mijinmu yana da wadata amma baya kulawa da mu yadda ya kamata kun san mutane a harkar kuɗi kashi hudu ne yauwa ya gaba ku sani akwai wanda Allah ya bashi kuɗi zai ci shi a kan kansa zai sha zai sutura amma ba zai ba kowa ba za dai ka gansa a jikinsa shi din da mota take mai tsada zai siya din da gida yake zai gina duk wani abin daɗi zai yi amma a kansa kaɗai wani kuma za ka ga shi da arzikin amma shi ba za ka ga alama arzikin a jikinsa ba amma dole suka wani za ka gansu cikin arziki da matansa da 'ya'yansa da makotansa da abokansa da 'yan uwansa ya wadata su amma shi bai damu da kansa ba wani kuma yana da arzikin shi bai ci ba wani ma bai ci ba kamkamau <laughs> kenan yanzu akwai wani mai arziki da aka ce yunwa ce ta kashe shi saboda ba lokacin cin abinci ba lokacin hutu ba lokacin bacci kullum a cikin nema yake ina ka fito nema ina za ka nema ina bacci shi ma lokacin baccin neman ya cinye shi ina lokacin hutu shi ma lokacin hutun bacci ya ah, nema ya cinye shi ina lokacin sallah da lokacin addu'a shi ma ya cinye shi ina lokacin ayyuka duk bacci ya neman kuɗi ya cinye su su da aka ƙarshe ya kamu da ciwo ya mutu kuma aka zo aka yi ta fataka da kuɗinsa sana akwai wanda shi kuma yana da arzikin za ka ga shi zai ci jama'a ma za su ci za ka gani a jikinsa za ka gani a jikin 'ya'yansa da matansa ya wadata kansa ya wadata kowa da haka ne za ka ga wani mai albazziranci ne wani mai ƙwauro ne wani mai daidaitawa ne wallazi zina idan an faɓo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama so da ina yi watakila mijinku yana da irin wannan cewa shi yana tara kuɗi ne ba don ya ci ba ko ba don ya baku ku ci ba kuma watakila kuɗin ya kawo ku to sai ku yaƙuri sai ya mutu har take cewa idan da za ka ga 'ya'yanmu malam da za ka ga 'ya'yanmu ba za ka ɗauka babansu mawadaci ba ne ƙwarai kuwa haka ake haka yake ya ku ta addu'a kayan miya a mafi yawan lokaci baya iya saya sai ya ce a sa mai da yaji ko hakan ya inganta a musulunci a kota kisa da dr sa'id kahafani allah ji kansa wanda ya rubuta littafin hisnul muslim ya ba da wata kisa ya ce akwai wani mai arziki a riyad aka yi shi yana da kuɗi yana da arziki amma baya ci baya sha yana da gidajen haya yana da hotel hotel yana da kamfanin nuka amma akwai tara kuɗi kullum cikin tara kuɗi yake ba ci ba sha kuma duk inda yake haya da kansa yake zuwa ya karɓo kuɗin da wata tsohuwar motarsa sannan ana cin nama ne a gidansa sau ɗaya a shekara duk shekara zai sai rago ɗaya a yanka a ci nama ragowan ko sai dai a yi hakuri. toron nan ya tafi karɓo kuɗin hayarsa wani gari sai dare ya masa mota kuma ga ta tsohuwa ce dama ta mutu sai shiga wani masallaci zai salla, bayan an yi sallah sai aka ce ana gayyata ku cin abinci a gidan alhaji wane shi ma da ya ga banza ka san yaji bas yaji banza ta faɗi shi ba sai ya buga ya aka tafi da shi gidan alhaji nan cin abinci a'a ya ga an fito da kaji zabi naman kowane irin nama kun san dai laraba da suke bajinta ka ga raƙumi an taho da shi gashi an kashe shi ga rago an kashe shi kaji ko ga sunan da jaja wannan ta zama ko ina akwai ta ya ga ana ta cin abinci ya mamaki shi da baya bayarwa wannan wani irin mai arziki ne yake almubazzaranci haka bayan an gama cin kuɗi an gama cin abinci an gama nashewa shi kuma mai kuɗin sai zo bakin kofa ya tsaya duk wanda zai fita kuma sai ya sake kirgowa sai ya bashi duk wanda zai fita sai saki kirgo kuɗi ya bashi shi ma zai fita aka kirgo kuɗi aka bashi sai mamaki ce kai ina ka samu kuɗi haka kake ta ka to bai san shi ba shi ma bai san shi ba sai ce ni da ka gani nan Allah ya bani lafiyar jiki ya bani ƙarfi kuma ya bani kirki amma bani da kuɗi to idan na ji wani mai arziki da baya cin sa ya mutu to sai jiyan aure matarsa ya ce yanzu irin waɗannan guda uku nake da su to kudin matan ne suke bani muke ta wannan fashakar da su yake yanzu akwai wani ne arziki da yake riyad sunansa kaza sai ji an faɗi sunansa ita shi nake jira ya mutu idan na aure matansa sai a ɗebo kudin a haɗa mun sai ci gaba da fashaka yan shiru ya shiru ya fita a yana zuwa gida Allah Allah yake gari ya waye gari na wayewa sai ce a ji a siyo a yanka mata suka ce ah me samu alhaji yau dare ɗaya ya gyaru kai a je a siyo musu kai wani dama ba ka da kaza zo ka siyo ma kai a gyara can a rushe can a siyo kaza mata suka yi ta mamaki da yaran gida aka ce ah me faru ga alhaji ya gyaru rana ɗaya ya dinga kyauta ya dinga alheri sai ɗaya daga cikin matar su ɗin ta tambaye ta ce wai mai gida mai faru ne ce ke dai bari <laughs> ke dai bari na ga abin da na kai. to kaga wata kila in kun fada irin wannan yanayin kuma sai ku jira malam ina fama da ulcer azumin bara ban gama ba yanzu na sha biyar azumin nan sai in ji kamar zan mutu a waye ce mutumin da yake da larura ta faruwar ciwo ko ƙaruwar ciwo ko jinkirin warkewar ciwo duk waɗannan an ce sauke azumi in ya so in ya samu lafiya sai ya rama ka da minkum maridan au ala safarin idan kuma ulcer ka ba mai warkewa bace sai ka dinga ciyawa da faffan abinci ko danye mudu daya ga talaka malam don Allah ka yi nasiha akan auren dole babana yana son auri wani ni ko bana son sa kuma an yi ba zan iya ko an yi ba zan iya kyautata masa ba shi kuma cewa ya yi babansa ya tilasta masa ya aure ‘yar abokinsa amma a gaskiya baya iya kulawa da ita shi ne yake tambayar waye mai laifin baban ne ko shi da baya kulata wato iyaye ya kamata su lura da wani abu iyayenmu na da Allah ya musu albarka ya saka musu da alheri ya sa aljanna ce makomansu an musu aure ba a tambayar su suna so ko ba sa so biyayya da auren biyayya ake yanzu kuma auren soyayya ake ba biyayya sai soyayya da ko ba soyayya sai biyayya shi ko musulunci so yake hada soyayya da biyayya yanzu kun ga auren da ake yi yanzu mafi yawa na soyayya ne shi yasa bai da karko ya maruru ya waye ya waye nan da zai ga ya mutu shi kuma na da biyayya ce bata san mijin ba bata san kalarsa ba bata san waye ba babanta shi zai zaɓo mijin ko mafi yawa iyayen da suna zaɓo miji ne na gari mafi yawa iyayen da duk iyayenmu za ka gaba wancan aka tambaya kina so ko ba kya so kawai aurar da su ake kawai iri ake nema malami ya zo shugaba ya zo wani mutumin kirki kana shan kwaya kana shan giya komai arzikinka ba za su baka 'yansu ba amma mutumin kirki so ake a haɗa iri da shi wannan yasa za ka ga da aure bai da wahala iyaye suke haɗawa to yanzu da aka yi ilimi aka waye aka cire iyaye daga ciki ya zama yaya su suke zabowa da kansu in iyaye sun zabo ma ba sa so su suke ba sa so domin yadda ba kwa so amma ku kawo wa iyayenku wanda su ma suke so ku kawo musu mutumin kirki wani ka ga uba ya kawo mutumin kirki yarsa ta kawo wanda ba mutumin kirki ba kuma ta tilasta lalle nata take so shi kuma uban yana ga akwai hatsari da in an aure ta ba za a daɗe ba za a koro ta ka iyaye ku daina wa ƴaƴanku auren dole ku dinga musu aure na soyayya ku kuma ya'ya ku dinga zaɓo mutanen kirki a lokacin da za ku kawo iyayenku wanda kuke so da yarinya mata ta isa ta kawo miji uba da yake kawowa ko kai ga ya kana so zuwa kake ka gaya wa mahaifinta kafin kai magana da ita yanzu tunda abubuwa sun lalace sun koma haka sai a dinga yin auren soyayya din tare da biyayya tare da nagarta tare da kirki saboda haka a daina yin auren kiyayya saboda baya haifar da arziki musamman a wannan zamani da abubuwa suka lalace malam na auri wata na dau eh? na auri wata na dauka farashi ashe bilincin take yi to hakan ya halatta ne a musulunci wanda ta ke kira <laughs> akwai wani da aka yi masa irin makeup din nan makeup aka yi makeup aka mai da mace fara ashe baka ce sai da aka je irin bakin ruwa din nan za a yi wanka tana fadawa ruwa sai wannan kayakin da ta shafa ya goge sai ya ganta yar nunu, ya ganta baki kiran daga na auren ya mutu waɗannan makeup da ake yi a fufus ciccin za mace fuska a gyaggyara mata a yi kaza duk ba shi da wani amfani ka auri mace yadda take in ya so ta zo gidanka komai ma sai ta yi amma ɓaɓɓoye waɗannan abubuwan bayan aure in ya bayyana yana kawo matsala shi na ake kira fanta fest coca cola lake kaga mace fuskar ta tana kyalli jajajir amma kafar ta kuma can baƙi ƙirin yadda za ka gane fuskar koɗe ta aka yi da ƙarfin tsiya kai kuma kai ma kwaɗayinka ne ya kai ka tona wa kanka asiri cewa kai ma ba mace mai kirki kake so ba ba mai addini kake so ba kai ma fuskar kake so shi yasa sai aka yaudare ka da fuskar aka kama ka da tarko da ka ba yadda za ka yanzu sai ka ci gaba da zama da 'yan dukunoninka wai na son ɗau mataki ne amma zan yi hujja da fatawarka ne a'a ba magana ɗaukan mataki zama daram Allah ya ba mu dacewa a sai masu neman addu'a jiya wani ya ba da naira ɗari biyu a yi masa addu'a wani ya ba da ɗaru biyar a sa asusun marayu allah ya ba yaransa ilimi wani ya ba da ɗari biyar shi ma a saka asusun marayu na neman admission tana neman admission da miji na gari sannan wani ya ba da ɗari biyu a sa asusun marayu ya kare an yi aiki da yi kyau ba za a yi min na asibiti a yi min addu'a allah ya sa ka warke ɗari biyu an min alkawarin aiki a taya na addu'a allah ya sa a baka daga maharban gombe a yi musu addu'a ga ɗari biyu dubu ɗaya marayu allah biya mun bukatuna ɗari a yi mun addu'a kan masu satan ƙarafunan makabartan nan bayan asibiti allah shirye su ita ma makabartar sata ake mata allah biya ya lalace gafarta malam shekara biyar ina jinya a yi mun addu'a akwai masu neman jari allah ya hore musu da sauran bukatu na alheri akwai yaushe za a fi ba wace juma'a to Allah ya kai mu gobe sai a sanar Allah muna tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka Allah duk wanda yake da damuwa ka yaye masa Allah duk mai bukata ka biya masa Allah ka yaye mana halin da muke ciki Shuwagabanninmu Allah ka sa musu shiriya Allah ka musu jagoranci Allah ka kewaye su da mashawarta na kwarai Allah ka cika zukatansu da imani da tausayi da adalci Allah muna roƙonka ka gyara mana wannan ƙasa ta mu ta zo mai albarka ta zo mai alkhairi Allah ka kauda fitintunu da tashin hankali da masifu da yunwa da corona da covid nan da duk wata musifa Allah ka kauda ita Allah muna roƙon ka kai mana arziki duniya da lahira Allah waɗanda suka rasu ka ji kansu masu rai Allah ka sa mu shika da imani Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين